قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون wasu ɓangare na mashirkai sun ce Allah ya ɗauki mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata Allah ya tsarkaka daga barin wannan zance nasu, ai shi maɗaukakin sarki wadatacce ne ga barin halittunsa gaba ɗaya. shi ne mamallakin duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa, ku mushrikai ba ku da wani dalili akan wannan zance naku, shin haka za ku riƙa faɗa wa Allah wannan mummunan zance kuna jingina shi ga Allah yayin da kuke jingina masa ‘ya'ya mata maganar da ba ku san haƙiƙananta ba kuma ba ta da wata hujja.